Ƙungiyoyin malaman makaranta na Kozi da Sinasef ne suka shigar da karar gwamnatin ta Nijar a gaban kotun ta Konsedeta domin ta fayyace musu matsayin wannan jarabawa da suke ganin ta tamkar wata hanyar korar malaman makaranta daga aiki. Sai dai da take bayyana matsayinta a kan wannan batu, kotun ta yi watsi da wannan kara. Ta koya ƙungiyoyin na malaman makaranta suka ji da wannan matsayi Shu'aibu Dambaji jigo ne a kawancan KOS da Sinaseb. Wannan shari'ar da mun kai ta eh, refere ne ko? Refere ita ce shari'a ta gaugawa ko? Kenan dai ba ƙari shari'a ba. Tunda ba a je an kai eh, nazari akan hujjojin da muka bada don mu eh, ce a soke wannan jarabawa ba mu kare ba ita kotu inda ta yi to kara da kara ta ce wannan jarabawa ana yin ta akan ka'ida sai ta yi karar da mun kawo ba ta karɓu ba. A ci gaba da yunkurin ganar da jama'a manufar da ta sa gaba wajen shirya wannan jarabawa gwamnatin ta Nijar ta aike da tawagogin haɗin gwiwar ministoci da shugabannin ƙungiyoyi masu zaman kansu zuwa yankunan karkara. Saboda haka jin wannan hukunci na da ta ya sa malam lawali adamu da ke cikin waɗanda suka yi wannan zagaye cewa lokacin nan da ake cikin wannan mun ita gwamnati ta kai ma kurdi eh, da ta wata takarda ita ba ta shaida sk tana da incin ta wannan aikin ko ba ta da incin wannan aikin conseil da ta hidda are ta ce gwamnati dole ne tana da haƙƙi ta je ta gwada malaman makarantar ta ta ce ta gani gaske lokacin nan kuma yan kungiyoyin malaman makaranta suka ta da kai suka ce ba su wannan eh, da wannan ba sai aka ce soyin taka kara a nan da ta yakin nan dan saboda gwamnati ta komo bisa wannan gwajin a hasa shi sai da ta ce ta ba gwamnati gaskiya kuma a ji ai wannan gwajin hanya ce wadda za ta hidda kasar Nijar cikin matsalar ƙarin ilimin 'yan makaranta kuma hanya ce wadda za ta nuna ƙarin ilimi ga malaman makaranta tabbata a Nijar kenan sai a ce alhamdulillah sai dai shugabannin kungiyoyin malaman sun ce suna nan akan matsayin su na ci gaba da kalubalantar wannan jarabawa hasali ma sun buƙaci magoya bayan su su kaurace mata ba mu yarda ba muna kira waje magoya bayan mu ka su tsoro ba ja da baya muna kira da babban murya kas su jeri wannan jarabawa masu kare manufar gwamnatin na tabbatar wa malaman makaranta cewa jarabawa a gobe 15 ga watan yuli ba fashi ga hili ga mai doki wanda aisha takarda ta yi kuma an ka hiddo suna ne cikin takarda wanda ya kamata ka kai gwaji sunan ka yana nan baka je ba kenan an shahe ka fata fata baka da wata magana yo su waɗanda suka kyan gobe in baka je gwajin ba an hakore ka aiki su za su ɗauka lura iyalinka kawo sai kai zaman kashe wando. Yanzu dai ana iya cewa mai abu ya rantse marar abu ya rantse. Takun saka tsakanin malaman makaranta da hukumomin ilimi a jamhuriyar Nijar ta samo asali daga wani shirin binciken hukumar yaƙi da cin hanci da ya bankaɗo dubban malaman kwantaragi na bogi. Lamarin da ya sanya gwamnatin ƙasar jan kafa wajen biyan albashin malamai, waɗanda su kuma a nasu ɓangare suka yi ta ƙauracewa ayyukan koyarwa a tsawon shekarar karatun bana. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.